Haka take haka za ta zama lokacin shirin labarun matasa ya kai shirin nan da istidiyo Kalangu ke kawo muku a kowane karshen mako. Kuna tare da ni Rakiya rimi tare da Gora ta Fanta Shamsu la fantastic ya kike. <laughs> Alhamdulillah Gora ya Alhamdulillah Gora. To me ke labari a yau? A wannan maraicen Gora za mu je garin maraɗi domin jin yadda gidan marayu San Michel na gundumar Tsibiri ke gwagwarmaya domin yara da ke wajensu. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu kawo kawo muku tarihin wani matashi Abdullahi Muhammad Dalibi ne da ke aikin tsaron motuna domin samun abun biyan karatunsa. Daga ƙarshe kuma sai filin namu na motsa jiki. Amma kafin nan gora bari mu je wajen masu sayar da kayan motsa jiki cewa da APS musamman ma wani lokacin na komawa makarantu da 'yan makaranta ke wawasansu. Lalle kan gora don masu sayar da wa'annan kayan sun ce su hannayensu sun tashi don suna sayar da diyawa a kowace rana bari mu saurari rahoton da hawa maman ta shirya mana. A yame a magamar point Liberté an girka runhuna na sai kayayyaki daban-daban na wasannin motsa jiki. An kigin haka ba gumo. abubuwa da ake tambaya suna da yawa wasu suna tambayar gajeren wando wasu kuma dogo muna iya sayarwa ɗa bakwai ɗa takwas kuɗin da muke sayarwa akwai na jika goma sha biyar akwai na jika goma sha biyu jika goma sha uku jika uku jika hudu kai ba yanda ba mu sayarwa. Wata babbar garaɓasa ce ga masu sayarwar da ke ganin harkokinsu na ta haɓaka a wanga lokacin ganin yawaitar buƙatar. Yanzu kun bar mu koma gundumar tsibiri da ke jihar Maraɗi inda wani gidan marayu ke ta gwagwarmaya wajen kare yaran da ke cike da cutar coronavirus da kuma sama musu kyakkyawar tarbiyya ko ba haka ba gora. Ƙwarai kuwa gora. Muhammad Mamman ya shirya mana wannan rahoto. A nan muna a makarantar kwana ta marayu ta tsibiri gobir da ke karɓar yara marayu na kasassu da kuma wasu marasa galihu. A nan a cikin wannan yanayi na annobar corona an ɗauki matakan da suka dace domin kare yara da wannan cuta. Sir Marie Augustine ita ce daraktar makarantar. A wanga lokaci na coronavirus hanyoyin da muka ɗoka domin kiyaye da kamuwa da wanga cuta shine ka sa takunkuminka sannan kuma ka wanke hannunka a da wani lokaci. Mun shera tabuloli da kyau domin kowane yaro ya kasance shi kadai ne saman tabul ɗin shi har wajen kin abincin su ma mun kula da shi mafi yawan ɗalibai na wannan makarantar 'yan mata ne suna kiyayewa sosai akan wata takarda suna karanta alamu da ke bayani a game da matakan kariya da cutar ta korona. mu kiyaye taba hankinmu idonmu da bakinmu Lavevu. Wanke hannayenku akai-akai tsawon sekon talatin. Ku kiyaye cunkoson haɗuwa. Evite le rassemblement. Mu yi tari ko attishawa a cikin gwiwan hannunmu. Mabiya addini na makarantar kwanan ta tsibiri bayan ayyukan da suke yi a makarantar domin yaƙi da cutar corona suna lura domin tabbatar da cewa an girmama matakan kariya a kowane lokaci har ma a wajen makarantar. Yanzu kuma gora sai mu je garin gaya inda a ranar Lahadi da ta gabata matasan unguwar kwara ta eh, da kuma na kwara ta suka tsatace kewayen likitar garin da ɗakin ajiye gawaki. Ɗauke da ratuna helu da tsintsiya su gomanni suke matasa da suka gamu a gaban harabar asibitin kiwon lafiyar al'umma ta gaya. Da farko dai 'yan sa kai ga aikin sun soma ne da cikon ramunan da ke bakin shigar asibitin. Kafin mu zo na asibiti mun yi tsari wanda mun yi cikon hanya da ta lalace wajen kwartagi CSE. Mun ga wajen ya yi dauɗa. A kofar wajen ajiye gawaki akwai ramu kai har da ciki dukare mun yi aiki a kansu tun da safen nan. Mazamna anguwar sun yaba sa'ar wa'annan matasa kuma suna ƙara musu kuzari a cikin wannan ayyukan da suke. waɗannan matasa ya kamata a cincina musu tsari ne mai kyau a wannan hanyar ba ta biyuwa duka ta lalace amma yau kun ga dai yadda suka gyara ta kuma abin yayi an samu canji a garin gaya fusawoyin matasan angoyin kwara ta ta ɗaya da ta biyu za su yunkurar da wasu matasan garin gabin sahun nasu. Gora yanzu sai takaitaccen rahoton namu yau tarihin wa ka samu muna ma. Gora matashinmu na yau shine Abdullahi Muhammad ɗan garin Agadas ne kuma ɗalibi ne ya shiga aikin tsare motuna ne a wajejen shakatawa domin ya samu ya biya karatunsa. Ga ƙarin bayani a kan rahoton nashi da Anise Karim ya shirya ma. Abdullahi Muhammad dan asinin agadas na karatun kulawa da kayan aiki da sufuri a jin shekarar farko a cikin wata makarantar koyon sana'ar hannu da ke agadas Da ya fuskanci rashin halin ci gaba da biyan karatunsa, Abdullahi ya yi amfani da lokacin zaman hutu sai ya girka wurin kulawa da motuna da ake fakin wuraren nishaɗi domin ya tattara kudaden da zai biyan karatun nasa. Bayan da na kammala karatun shekarar farko na fuskanci matsala biyo bayan rasuwar mahaifina wanda shine yake ɗaukar ɗawainiyar karatuna. Ganin halin da na shiga bana iya biyan kuɗin karatun don na ci gaba da karatun da kuma cimma gurin da na saka a gaba. Na yanke shawarar buɗe wajen gadin motuna a cikin harabar wajen shakatawa na birnin Agade. Yau, Abdullahi wurin kula da fakin ɗin motuna da dama gare shi kuma ya ɗauki wasu matasa aiki. A yau ina kula da waje kula da gadin motuna guda hudu. Dala ishirin nake karba ga kowane moto. A wuni ina iya samun ɗari biyar ga kowane waje. Yara hudu na ɗauka aiki da nake biyan su a wuni. Wallahi a cikin watanni biyu na samu kuɗin zuba kuɗin karatu na farko. Na sayi kaya da kuma abubuwan buƙatar rayuwa. Da ajiyar kuɗaɗen da ya yi Abdullahi ya samu ya rubuta kansa ajin shekara ta biyu amma duk da haka yana jin ba zai fasa wannan sana'ar ba mai amfano. Mahukuntan karamar hukumar na yabawa kuma suna ƙarfafa ma matashin Abdullahi gwiwa ga wannan fusa'ar. Eh, Matashi ne da yau ya kai yana iya ɗauka nauyi har ya ɗauki wasu yara aiki. Gaskiya abin misali ne da ya kamata a samu don ci gaban gunduma da ma ci gaban ƙasa baki ɗaya. Fusahar Abdullahi ta sassauta halin sace-sacen motuna da ake yi cikin kwamin ɗin da'irar Agades. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. gasar zakarun turai na ci gaba da wakana bayan rana ta uku da fara wannan wasan kungiyar bayan da ce ke gaba a cikin rukunin da wato group a tare da makunan ta guda tara ita kuma kungiyar real madrid ta zo ta uku a rukunin ta wato group b tare da makunan ta guda hudu kungiyar pep guardiola wato manchester city ita ke gaba a rukunin ta group c gwara sai kuma kungiyar fc barcelona da ke gaba ita ma a rukuni ta group g tare da makuna guda tara kungiyar juventus ita ke bi mata manchester united ma ita ce ta farko a rukuninta group h inda psg take ta uku da maki uku ana muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan uku biyu biyar tare da layin airtel ba tare da kumbiya ko da labar bye bye